Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yada addinin Musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba A sha shida, Love Shopping Complex, daura da nan da ba wannan wunci, kasuwar wunti Bauchi, Bauchi State, Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan kasar mai taken Badata. Wannan suna na kasar ya samo asali ne daga wata ƙungiya ta Kiristoci da take Najeriya. Wannan ta lashe takwabin bin ta hanyoyi ta kowane hanya. domin lalata addinin musulunci da musulmi wanda a cikin wannan kasat aka hira da wani tsohon fasto bayan ya musulunta mai suna suleiman yahaya a yadda yake bar labarin ita wannan kungiya da shirye-shirye da makircin da kiristocin najeriya ke yi wa musulmi ba tare da tsawaitawa ba yanzu zan haɗa ku da shi wannan hira da aka yi da wannan tsohon fasto ku je da hiran ta kasance malam bismillah Ah, malam Suleiman. Ah, akwai 'yan tambayoyin da nake so na yi maka. Game da kai kanka da rayuwanka da kuma addinin nan guda biyu addinan nan musulunci da christianity zan fara shi haka ko malam suleiman zai ɗan bamu tarihinsa a takaice? Assalamu alaikum. Ah, Malam Salihu kamar yadda ka yi wannan tambaya. Ni dai suna na Sulaiman Yahaya kuma ni mutumin Bauchi State ne an haife ni a Bauchi State a Bauchi ma Bauchi local gamma. Sa'an nan yare na shine ni ba galambi ne. Galambi wani yare ne a yanki na Bauchi. to farko na dai na zauna ni din nan mahaifa na gaba dayansu da addinin su suna tsafi ne to har ya zamana cewa wasu daga cikinsu daga cikinsu suka zamanto kristoti to daga cikin mun samu iyayenmu a cikin wannan addini na kiristanci wadda a kansa muka tashi muka yi rayuwa karkashin wannan addini ya zama na mu ‘ya'yansu lokacin da muka tashi mun tsaya sosai akan wannan addini domin muna ganin cewa lallai shi din nan shine addini na gaskiya a wancan lokaci din har ya kasance a zamantakewa da nayi akwai wani kanin ta wanta kai ana kiran shi shi david dauda ne asalin sunan shi to zama shi memba ne a hekan hekan church hekan sai hekan sai da kaduna state a kasin road to na zauna karkashin sa har ya zama na wajensa na shiga irin sunday school tun ina irin sunday school na yara har ya zama na muna tare har ya zama na cewa lai dai na zamanto kullum na kallizinci church muka shiga kwaya har ya zama na cewa bil nazarin mu daga cikin littafi mai tsarki ya soma karfi to karkashin wannan addini na christianity na jima sosai ina bincike a cikin sa tun ma anan kasan bifo a ce na tafi wani kasa dan a zaman mu na nan muna da missionaries wadda suke zuwa daga kasan egypt su larabawa ne sukan zo kamar nan najeriya haka idan suka zo najeriya sukan zo su samu missionaries na nan najeriya sa'an nan a dinga shiga da su kamar kauyuka haka suna zagayawa suna yin wa'azi to amma wa'azin da suke yi sukan yi wa'azi da larabci ne da turanci to so da yawa muna bin su mu mukan samu da eh, mutane wanda suke a ƙauye din ne gashi nan musulmai ne amma ba sa jin larabci su kuma wayannan suna jin larabci din nan da ka samu mutane a ƙauye din ga suna a ƙauye ne wasu su ba sa jin turanci to haka mukan samu matsala wajen yanayin yadda za a yi bishara a masu bishara su nan ba'in su masu bishara yadda za su jawo su zabu kuma ga almasifu ya zo ya ceton su to mu kuma wanda muke bin su a lokacin ilimi na kiristiyancin bai ishe mu ba kamar yadda su suka koshi da shi to ganin haka su mishina da suna ajiye wanda suke shigowa suka ce to yana da kyau tunda sun ga muna da zili akan abun yana da kyau Christian Association ta yi kokari ta ga cewa lallai ta samu wasu mutane na musamman wadda za a tura su can kasar Larabawa domin abin da suka lura shine abin da ya hana arewacin Najeriya su karbi almasifu ya zama mai ceto su shine musulunci to saboda haka yana da kyau kristoci na Najeriya su zamanto kan ta ɗauki mataki sosai wajen tura mutane can balad larabiya can kasar larabawa domin su je su yi karatu su karanci abin da ake nufi da addinin musulunci su san musulunci su karanci kiristiyaniti sosai domin su dawo su yi wa'azi ga mutane musulmai musamman na arewacin Najeriya su koma ga almasifu ya zama mai ceton su to a karkashin wannan a lokacin da suka fara iban mutane domin tura su wannan kasan an ebe mu mun kai wajen mu mu mutum bakwai a farko tukun yayin da aka ebe mu don wannan tafiya din to a lokacin da muka tafi sun tafi da mu a lokacin ko furuf ba mu sani ba furful ija'iyya baka alphabet na islamiyya ba na islam ba mu sani ba hmm. to a lokacin da muka tafi sun ci gaba da karantar da mu yadda alfabe yake mun zauna tare da su har na tsawon shekara guda to dama su ma ka'idan zan su shine sukan cika shekara guda kafin su zo kafin su dawo nan kasan Najeriya su ci gaba da ayyukan da yake tafiyar da su to lokacin da muka cika shekara guda sa'an nan sai muka dawo to a lokacin da muka dawo nan Najeriya a lokacin mun fahimci alfabet da wasu abubuwa da dama daga cikin larabci haka to bayan mun dawo sa'an nan muka sake daukan wani dogon lokaci haka to sai muka kara komawa to bisa ga wayannan al'amarin komawa shine ba wai su kristoci kan na nan ba su suke sponsorin ɗinka zuwa can ba a ga'ida shine idan su balad arabiya kasar larabawa kan na can tana son wani abu a nan Najeriya to sai ta turo mutanen ta kawai su Najeriya nan su da su dauki nauyin yin komai wa su mutanen nasu da suka zo sa'annan su ma idan Najeriya tana bukatan wani abu to idan ta tura mutanen daga can ba sai ta dauki nauyin su ba kuma su kan can na can da su je kai karatu a free su ba ku abin da da su ci littattafai babu wani matsala daga ciki to karkashin haka ah, muka zo bayan mun ƙara dawowa muka sake komawa to a koma mu na biyu shine ba mu dawo ba sai da muka cika shekara hudu cike kun shekara hudu shekara hudu shekara hudu to a cikin wannan cikan shekara hudu din nan na fahimci larabci sosai sosai ta wannan site din sa'an nan kuma ya zama na cewa lokacin zan karanta zan fassara to a ka'ida shine idan ka gama mishina missionaries naka ma'ana ka gama sun baka katin shaida na tabbatar da cewa ka gama aikin ka to a wannan lokaci za ka dinga shiga eh, bazata bazata muna da su a nan kasan to amma idan ba zaton ya kai ga cewa lallai ka tafi can kasan suna su na can kasan kuma daban da namu Najeriya ma'ana abin da ka nufi da ba zata shine za ku iya samun inda musulmai suke ku dinga zama da su ku dinga listening din abubuwan da suke yi ku dinga karanta irin littafin da suke karantawa domin me na na ina na sanin musulunci domin ta wajen karanta littafin ne za ku san menene menene ake nufi da musulunci domin in larabci kawai ka sani ba karanci littattafa na musulunci ba to ba za ka fahimci abin da ake nufi da musulunci ba so karkashin haka muna shiga cikin musulmai da suke cikin garin Egypt muna shiga cikin su muna zama da su muna karatu da su a lokacin su ba su san tabbacin cewa mu din nan eh, musulmai ne ko kiristoci bane su dai suna mana daukan cewa mu musulmai ne to mun dauki wasu dogon lokaci a irin wannan muna aiki a cikin Egypt akan wannan hanya din to yayin da muka ga cewa lallai mun samu fahimta sosai a fanni na addinin musulunci to ba mu da matsala idan muka dawo nan kasan saboda haka sai muka dawo nan kasan to yayin da muka dawo nan kasan a ka'idan shi wannan aiki na evangelism yana da ma'anoni guda biyu na farko shine a amuwar da muka je muka yi karatu ba a nuna mana idan muka zo kamar misali Najeriya muka dawo mu tsaya a tsakiyar gari mu yi wa'azi a'a mukan shiga kauyuka ne domin da dama mukan shiga kauyuka mu same su mu juyar da su ta hanyar da zamu juyar da su shine bible da za mu karanta musu ba zamu karanta su shi da Hausa ba da Larabci muke karanta bible ne sa'annan abu na biyu dalilan da zamu kawo musu mukan dauko daga ayoyi na shi Qur'ani da kuma wasu hadisai na shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duka mukan juyar da mutane musamman limaman kauye mukan juyar da su a cikin wannan al'amari example lokacin da na fara zuwa nan kasan na fara yin wa'azi akan wannan evangelist a Kaduna State ne a Kaduna State mun tafi tare da ah, Kekan Church muka tafi da su can ah, wani gari can tsakanin Kano da Zaria ana ce ma garin Allah gaba to sa'an nan wannan gari na Allah gaba Hausawa ne wayanda suke jan Hausa sosai yayin da muka shiga mun tara su muka nuna masu magic rayuwar almasihu eh, fim haka eh, eh. tun daga haihuwansu hmm. har tun daga haihuwan almasihu hmm. har mutuwansa hmm. to yayin da muka gama nuna masu a wannan lokaci sa'an nan muka bukaci mu tabbatar da wa'azi bayan mun riga da mun gama nuna masu wayannan al'amura to yayin da muka nuna masu wannan limamin kasan mai suna abdulaziz shine wanda ya zo ya bude mana taron da addu'a domin mun tabbatar da masu za mu yi wa'azi ne a cikin zabura da a taura da linjila to wasiƙan da muka fito musu da shi don mun ce cikin bible za mu yi wa'azi to mutum da ya ji bible sai ya dauka wani iri saboda haka tsigan mu shine muna nuna masa za mu yi wa'azi cikin zabura da a taura da linjila da nayi mukaddaman da larabci shi limamin da kansa ya zo yana cewa ai addinin nan namu da muka zo da shi na kiristanci da addinin musulunci duka ɗaya yake jahilcin mutane ne kawai yasa ba su fahimta ba oh, ina tabbatar maka malam salihu da sunansa abdul aziz ne amma sunansa abdul masih yana na ekuwa hilkwata a yanzu yana zaune eh, ya karbi almasifu ya zama mai cetonsa to yanzu a cikin wayannan abubuwan da kuke dinnan koya muku aka yi daga can kasan egypt din ko da kuka dawo nan ne kan din najeriya suka koya muku wa'annan dabarbarun da za su mutane? No, ai a Najeriya babu ilimi na sanin kiristiyanati. Don a Najeriya ba su da ilimi na sanin kiristiyanati sosai. Don misali kamar Kiristocin Najeriya wasu mutane ne wadda suke kawai su iya kan abin da suka karanta sun karance shi ne amma bai da zurfi sosai amma kamar can kasan bai arabiya idan ka je ka samu larabawa kwararru irin su askandar jadid balarabe ne wanda shike yana da karfi sosai irin su sim'an wanda yake shi babban malami na ɗaya daga cikin wanda suka karantar da mu irin su sim'an ɗin saboda haka malamai ne waɗanda suke karantar da mm, mutum addinin kiristanci da su yi amfani da tafsiri na musulunci da su yi amfani da ma'ul malamai misali kamar da su nuna maka tsarin gicciya na almasifu musulmi zai maka tambaya yaya ne ka gane cewa almasifu ya mutu bayan ya tashi akwai wani littafi da shi askal da ya rubuta mai suna salaf wannan salaf din na magana akan gicciye ne zai tabbatar maka da cewa lallai yesu an gicciye shi bayan kwana uku ya tashi to wannan littafin idan ka ba da musulmi musulmi in dai ba wai mutum mai imani da gaba sosai ba dan ka juyar da shi a karkashin wannan wani abu ne mai sauki wannan kenan saboda haka misali muna da sanin musulmi zai kalubalance mu wajen cewa eh, eh, trinity fil ismi rabba wal ibn wa ruhul quddus cikin sunan uba da na da na ruhu mai sarki wadda muna addu'a mm. to yayin da musulmi ya mana tambaya karkashin wannan muna da wani littafi mai suna wahid fi salasa daya cikin uku Allah da Allah uba Allah ruhu mai sarki idan musulmi ilimin sa ya kai da ya karanta littafi in ya karanta littafin a gaskiya a gaskiya in dai ba imaninsa da takawansa ya yi yawa sosai ba ne gaskiya ka juyar da shi abu ne mai sauki don karkashin haka mun juyar da mutane da dama a cikin wannan kasa na Najeriya yayin da muka dawo a cikin wa'in al'amura saboda haka wannan koyarwa ba wai su mutanen Najeriya ba ne suke koyar da mu wannan ba a'a su can larabawa su ne suke koyar da mu irin wannan tsiga na tafiya yadda za ka yi ka juyar da wanda shike ba Kirista ba ya koma ga almasifu ya zama mai cetonsa karkashin haka mun samu wasu lokuta sosai waɗanda muna ta juyar da mutane da yawa har ya zama na cewa bayan tashi mana daga Kaduna State na sa'an nan na koma ya Yola a Yola bayan na sauka a lcc Yola bayan na sauka wajen muka fara missionaries a lokacin na yi wa'azi sosai har ya zama da cewa akwai wani musulmi ya zo ya tuba dun ba zan manta ba ya karbi almasifa ya zama mai cetonsa a lokacin aka zo aka musulmai suka bukace shi da ya juya ce shi san ba zai juya ba to a lokacin bayan shi ya karba daga bayan farkon wa'azi kenan wa'azi na biyu aka samu mutum uku wadda suka zo da tambayoyi duk tambayan da suka zo da shi misali sukan zo tambayan cewa annabi isa Allah ne to a tsigan da muke nuna masu shine don ka san ajahil huwa majanu hmm. jahili mahaukaci ne yawa almasi annabi isa Allah ne ce masa to shin mai rayarwa wanda zai yi halitta ya busa masa rai sa'an na halittan ya tashi akwai wanda yake yin wannan a sanin ka yace eh ya sani Allah ne nace masa to annabi isa yana yin wannan ɗaya kenan na bashi dalilai a cikin alkur'ani domin kamar qur'ani ya nuna cewa annabi isa yakan halitta da laka kamar sunsu sai nan yayi busa ga lakan sai lakan ya zama sunsu saboda haka a take ya yarda da cewa lallai almasi annabi isa Allah ne wannan mutum ya shiga cikin addinin kiristanci sunansa ayuba a yanzu da can sunansa idris ne amma alhamdulillah bayan dawowa na addinin musulunci ya koma musulunci shi ma <laughs> eh, wannan kenan to wato su manufan kan da tura kudin nan ko ba zata din nan musamman ku je kasan larabawa ku koyi larabci ku kuma koyi alkur'ani karim da kanta domin ku dawo ku yaƙi musulmai da wannan kenan ito eh abinda muke gani shine idan har musulmi ya rabu da alkur'ani gaba daya ya komo ga almasifi ya zama mai cetonsa ya yarda da wannan addini na kiristanci to ai muna ganin cewa alhamdulillah duniya ta koma hannun biyu wajen haka yasa kake ga cewa ake matsawa sosai a ga cewa arewacin Najeriya sun koma ga almasihu ya zama ceton su kuma arewacin Najeriya ne inda wato yake ba mu wahala wajen rashin samun mutane suna komawa ga addinin kiristanci irin mai maiduguri kaga bare bare wani abu ne wanda abin mamaki gaskiya suna ba mu mamaki kaga bare bare sai da aka buga bible da yaren bare bare aka samu babbar bare yana wa'azi da bible da yaren bare bare amma a cikin bare bare ban san kirista uku ba yanzu haka ban san reverend a ce reverend ne wannan shi babbar bare ne guda uku wallahi ban san su ba ka gani akwai lokacin da muka taru duka muna jin larabi da gani nan ga wani balarabe daga daga dan algeria ne ya zo hmm. muka zo muka rushe a ikwa wani maiduguri wa'azi muke yi da larabci babu tsatsayawa amma mun gama wa'azin mu gaba daya babu wani wanda eh, ya karbi addinin kiristiyaniti a maiduguri har yau da nake matsaɗi da wuya ka samu asalin eh, mutumin maiduguri kabila na maiduguri ya karbi almasihu ya zama mai cetonsa kai karkashin haka yayin da muka je eh, wani gari ana ce mashi eh, can gwaza dusan gwaza muka je muka yi wa'azi suka mutum shida suka ce sun zama kirista a dusan gwaza hmm. wallahi bayan sun zama kirista mun kai musu injin nika da kayayyaki na magani na asibiti da kayayyaki na abinci yayin da muka kai masu wannan daga baya mun koma ekowa mutanen dambuwa road can indimi hmm. suka je suka je masalacin indimi kenan suka je suka yi wa'azi da muka sake komawa sai muka samu mutane gaba ɗaya sun koma ga addinin musulunci suka ce mana su sun musulunta sai dai mu cire injin nikan mu gaba ɗaya sai muka dofe injin nikan mu muka koma da shi cikin eh, Maiduguri to dama condition ne idan suka koma ga addinin kiristanci eh. wayannan ababan za ku bar musu kuma ah. za ku kara musu to wannan wani abu ne da daban dun mu aka nuna mana akwai baya zuwa baya zuwa din nan domin duk abin da mutum ya mallaka gaskiya idan har ya san cewa lallai zai yi kokari a kanka ka juyo ga almasifu ya zama mai ceton ka wani abu ne wanda zai iya yi gaskiya to alhamdulillah ka gan shi ba barbare bisa sani na idan kana kowane yare ne kowane kabila ne kai muddi in kai ba ba barbare ba ne eh. ana ce ma kirdi kirdi kirdi <laughs> malam ko zai mani bayani menene ne kirdi eh shi kirdi yana nan kaman wanda a asalinsa dai wanda ba babarbare ba shi kirdi ne amma kuma a ta wani fanni kirdi wanda baya bin addinin musulunci na'am eh, to a gaskiya ko fanni biyu ne eh ba shaka eh kirdi ga babarbare na asali wanda bai fahimci abubuwan yanayin rayuwa ba hmm. yana ganin dukkan wani in ba babar bare ba shi kirji ne Allah sarki wani kuma yana ganin cewa muddin kai ba musulmi ba ne eh. kai kirji ne Allah sarki eh. to gaskiya bare bare suna da sauran ra'ayi ba sa son addinin kirista ko kadan a lokacin alhamdulillah yawa to yanzu a cikin ababan da aka koya muku da barbarun nan akwai kamar misali in kuka samu musulmai kuka kawo ayoyin alkur'ani za ku kamanta shi da na bible ku juya ko ku caccanza wasu abubuwa daga alkur'ani domin ka ja ra'ayin musulmi ya koma ga kiristanci to eh a lokacin da muke wayannan al'amura din akwai hanyoyi da muke bi wajen nuna wa musulmi cewa duk abin da muke kiran su akai din nan ingantattu ne daga littafin su haka kuma ingantattu ne ga littafin mu ya za mu gane haka muna kiran su ne su zamanto su koma ga almasifu ya zama mai ceton su domin ya mutu saboda zunuban duniya kamar yadda muke nuna masu ah. yadda muke nuna masu shine akwai wani aya cikin alkur'ani inda Allah yake cewa annabi Isa ya Isa dan Maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mudahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah wannan dalili Allah ke cewa annabi Isa ya kai Isa dan ni mai karbaranka ne wa rafi'uka ilayya ko mai dauke ka zuwa gare ni ne ah. eh to wannan dalili da Allah yake tabbatar wa annabi Isa inni mutawaffika to wafatin nan muka nuna musulmi cewa lallai tabbata annabi Isa ya mutu wa rafiqu ilai kuma Allah ya dauke shi zuwa gare shi don haka saboda haka annabi Isa ya mutu kuma ya tashi mukan juya bisa ga ayoyin alqur'ani eh muka nuna masa ya mutu ya tashi yawa sa'annan kuma a cikin ayan ta ce ta waja'il ladzina tabu'uka lazi na kafaru cewa Allah ya ce wani bisa zan sanya wanda suka bi ka sune mafi girma akan wanda suka kafirce baka sai mu dire ta mu ce musulmi cewa to yanzu waye ke bin almasihu ai mu kirista mu mun ke bin almasihu to kuma gashi ayan ta ce sune mafi girma akan wanda suka kafirce maka sai mu nuna wa musulmai cewa to gashi da kanku qur'ani tana shaida cewa mabiya addinin su sune mafi daraja da daukaka akan waɗanda suka kibin addinin almasihu to ta haka sai ka ga lalle mun sa musulmi a cikin tunani a wannan lokaci sa'an nan wani haka mukan sake nuna darajan almasihu mu nuna ma cewa shi alqur'ani Allah ya ce annabi Isa eh, innahu laminal mukarrabin hmm. na daga cikin mukarrabin hmm. to mukan tambayi musulmi ma huwal mukarrabin menene mukarrabin hmm. mukan nuna masa cewa dan uwan kama. wanda kuka hada ko dan baffanu ko eh, dangi haka ba a kiransa mukarrabin sai dai a sashi amfani da ikiwan saboda haka mukarrabina yana daidai yana daidai da kai yana kusa da Allah tun da Allah ya kashi mukarrabi muna nuna cewa tun daga annabawa ne na Allah ya kashi mukarrabi a cikin alkur'ani babu saboda mukarrabin ma fi lugatul arabiyya eh, saboda haka babu to abin da muke kokarin mu nuna mu musulmi cewa to muna da dama mu muna daidaita musulmi akan cewa annabi Isa a yanzu na zaune a hannun dama na Allah uba to ba kuma Qur'ani ya ce mukarrabi to sai kaga mun sa musulmi cikin tunani a cikin wannan cewa cewa Isa na na tare da Allah ta wannan kenan sa'annan muka ƙara nuna wa musulmi cewa lallai annabi isa yana halitta yakan kuma rayar da halitta yakan warkar da guragu yakan warkar da marasa lafiya yakan warkar da makafu shin mai halitta zai zo daidai da wanda bai halitta hal tabu zai ce la tabu da su daidaita ce ba da su daidaita ba su ba haka to ashe in dai ba da su daidaita ba annabi Isa ba zai yi duka annabawa ba Qur'ani ya yi shaida annabi Isa yana ba ku labari da abin da kuka ci wa mata da kirfi da abin da kuka aje a gidajen ku akwai annabin da yake ba ku wannan labarin an san shine da su nuna maka cewa eh babu to idan babu sai mu ce to annabi isa sama yake da dukkan annabawa saboda haka dole ku koma ta gare shi idan kuna son ku sabu tsira mukan daidaita su haka a haka kuma yakan daidaita wasu da dama sukan karbi almasifu yake zama mai ceton su ta wannan hanya din mukan nuna wa musulmi a haka kuma mukan ƙara bayan mun nuna musu daukakan almasifu wajen ta haka muke nuna su imani da shi da Allah ta sai mu nuna musu kaskancin Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wancan lokaci din yadda muke nuna musu shine akwai hadisai na musulunci misali kasan addini wani abu ne wani abin imani ne kawai zai zai dauke shi misali akwai hadisin da manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, duk wanda yake da imani gurgudun zarra ba zai shiga wuta ba sai kenan sa'annan kuma akwai hadisin da ke cewa duk wanda yake da girman kai gurgudun zarra ba zai shiga aljanna ba to idan mun kawo musulmi wa'annan sai mu ce to ai mai imanin na an ce imanin gwargwadon zarra ne hmm. to tun da gwargwadon zarra ne menene sauran hmm. sauran da a samu fajirci ne hmm. saboda haka mai girman kai ai girman kai an ce gwargwadon zarra ne don haka zai shiga wuta to in dai girman kan nan gwargwadon zarra ne kawai sauran menene za a samu imani ne sai mu ajiye su mu ce don Allah kai kai kai kai ka yi amfani da ka hada wa'annan ka yi amfani da hankali yanzu hankali zai dauki wannan to a irin wa'annan mukan juyar da musulmai da dama a cikin wannan addini na musulunci mu mai da su cikin kafirci na kiristiyanaki kamar misalin da ka ba da limamin ƙauyen nan na Allah gaba mhm. shi kuma dama limamin garin ne gaba ɗaya ko kuma limani ne dan wani anguwa eto eh mu dai mun san cewa da muka zo gari mun zo gari mukan tambayi gidan sarki da kuma gidan limami ko kuma gidan mai anguwa domin mun tafi irin wani ake ba zata ba ma sauka a gidan talaka mukan samu wani shugaba ne sai mu kama shi idan mun zo da kyaututtuka wanda za mu yi misali a she kashi uku sai mu dauki kashi guda sai mu bashi shi daya hmm. saboda haka mun zauna tare da shi mun mu nemi haɗin kansa mu nuna masa mu mun zo da salama ne addinin kiristanci ya nuna salama ne saboda haka mun zo ne mu nuna mu kama ku ceto har gida to karkashin haka shi dai shi limamin kasar Hausa da muka tafi mun sauka a gidansa to bayan mun sauka a gidan shi eh, ya zama na cewa lallai eh, duk da muka tambayi gidan liman gidansa aka nuna mana muka sauka to shi yana ake ta masa magana da larabci sai naga baya ansa to a na fahimci dai baya ji larabci oh da larabci ke mishi magana larabci ke mishi magana na fahimci dai baya ji tun na fahimci baya ji sai naga duk abin da nake ina ce masa malam yana ce mani malam duk wani hidima da yake yi yana yi saboda ni ne naga dai cewa lallai ya nitsu sosai haka to wajen haka nake karantar da shi ta fannoni abin da ya kawo mu nace masa ka san yadda yadda duniya take tafiya Allah bai bar duniya haka ba ya aiko annabawa misali na fara masa daga annabi Adamu zuwa annabi Nuhu zuwa annabi Ibrahim zuwa annabi Ishaku su Yakubu su annabi Yusuf harkan su annabi Musa an to Musa fa Allah bashi shi taura Dauda kuma ya zo Allah bashi zabura annabi Isa ya zo Allah bashi linjila nace malam ya san haka yace ya san haka ya yi imani da haka yace eh, ce mu to mu mun zo mu yi wa'azi ne a um, cikin attaura taura da Allah ba da Musa da zabura da Allah ba da Isa da eh, eh, zabura da Allah ba da Dauda da linjila da Allah ba da Isa don haka mun zo mu yi wa'azi ne kuma wa'azin da muna kira mutane mu haɗe mu zama daya don Qur'ani ya ce hanan nasu ummatan wahida mutane al'umma ne guda daya ce mun haka tabbas nace to saboda haka mun zo ne mu ja mutane gaba daya mu koma ga al'umma guda daya nace wayannan attawa da linjila mun kiristoci mun rike shi ne saboda kur'ani eh, ya yi shaida cewa mu rike wannan abubuwa kada mu sake domin ya ce ya ahalul kitab lastu ala shay'i hatta tuqimu tawrata wal injil ba ku akan komai har sai ku rike at-taura da injila nace masa Allah shiga fata malam kana son mu aje azabu mu aje injila da zabura na hannun mu ne mu zan ba mu akan komai ko ko mu rike su yace mu rike nace to saboda haka ke sa kirista muna rike da zabura da injila har ranar tashin alkiyama saboda haka mun zo kuma yi wa'azi a kansu ne da fatan cewa malam ya yarda da su ya ce malam ya ce ya yarda da su to amma kadan kuka zo ba kuna fara addu'an ku Allah uba Allah da Allah ruhu ba to ai baka sani baka sani bane idan muka zo za mu yi addu'a akwai addu'an ubangiji wadda muke tana cikin littafin bible din nan in ka duba littafin bible din nan da kan sura shida eh, littafin mata in ka duba da kan sura shida yesu ya sanar da yadda ake yin addu'a to addu'a idan ana yin ta bisa ga littafin mata to ba ma yin musu ita da hausa a ga yadda addu'an take mana abana allazi fis samawati yatakaddas ismuka لياتي ملكوت لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض فأتنا بذنى أدينا يوم وغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر المذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجر لكن نجيني من الشر لأن لك ملك وقوة ومجد إلى أبدية آمين wannan shine addu'ar kristoci na duniya to amma da hausa shine zaka ji suna cewa ubanmu wanda ke cikin sama a tsarkake sunanka mulkin ka shi zo abin da kake so a yi shi a cikin duniya kamar yadda ake yin sa a cikin sama ka ba mu rana da abincin wuni ka gafarta mana laifofin mu kamar yadda muke gafartawa masu mana laifi kada ka kai mu cikin jaraba amma ka cece mu daga mugu gama mulki da iko da girma naka ne har abada amin wannan shine addu'an mu wadda muke na kirsan duniya to idan muka zo kauye ba ma yin sa da Hausa kamar yadda na yanzu sai muna yin sa da Larabci ne na'am na'am to yanzu ka faɗi wani ƙungiya eh. mai suna bazata na'am bazatan nan kam me manufan wannan ƙungiya ta bazata to manufan wannan ƙungiya na bazata shine yanzu kaga abinda ake nufi shine abinda ake nufi da bazata shine duk inda musulmi suka yi ijtama'a ma'ana inda musulmi suka yi majalisi wajen zama ko wajen shawara ko wajen wasu al'amura haka to ya zamana cewa ana son a samu dan bazata ɗaya a wajen domin ya listening din abubuwan da suke yi domin ya kawo ma kristoci cewa ga abin da musulmi abu kaza suka shirya aikin mu kenan sa'an nan idan muka zo misali muka shiga masallaci na'am muka masallaci to ina gaya maka malam har limanci dan ba ta yakan iya yi na'am dauro a wani guri yanzu kaman ni a lokacin mm. nakan shiga masallaci nakan yi sallah da mutane sa'annan na yi abokai musulmai wadda ba su san cewa ne kirista ba ne mukan shiga cikin makaranta islamiyya inda suke koyarwa mu je sai dai a ka'ida wajen sallah shine idan muka yi kabbara kamar yadda ake yi <coughs> to in mun yi ruku'u ko to a cikin sunan Yesu muke ruku'u a cikin sunan Yesu kuke ruku'u in mun yi sujada amma kuna ruku'u kuma da da mutane a bayan eh, Kana kana matsayinka na liman eh amma kuma cikin sunan Yesu a cikin sunan Yesu to wannan shi da aiki na bazata to a duk da haka mamun da suke bayanka kuma duk musulmai ne duka ah duka musulmai ne wa iyaz billah duka musulmai ne wa billah to wajen haka muke tabbatar da mutane kuma muna kokari muna kokari idan muka tafi kaman kauye mukan so mu nuna masa ita kanta sallah din ma fa ana ce su yi haka ne amma sallah addu'a ce ai as-sallah as-sallah kana fi lugatil arabiyya wa in aqulu laka ma huwa as-sallah as-sallata hiya ad-du'a sallah ita ce addu'a da larabci saboda haka muka nuna musu cewa aiku da kuke zuwa ku yi alwala ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza da an ce ku yi sallah ne an ku yi addu'a ne ba ku je ku ta eh, sunkuyawa ku ta kaza ku ta kaza ba to muka nuna wa mutanen kauyuka haka amma wannan da kake gaya maka cewa inda a ce mun dade muna yin sai da a ce a cikin gari ake yi to da za a samu sabani tsakanin musulmi da kirista da dama don haka kirista musulmi da dama ba su san haka yana faruwa ba wannan dun ba zata din ba a son a bayyana shi ko da wasu daga cikin kristoci ma ba su san aikin ba zata ba sai dai su ga mota a rubuce ce an rubuta ba zata amma ba san menene ne din wannan motan ba idan eh, kaga mota an rubuta ba zata in ka zaka ga mutanen da suke cikin ta suna da kaya ne irin na musulmi da alamomin irin in ka lura littattafan da suke hannunsu ba in ka lura zaka ga littattafai na musulunci kamar misali wasu za a gan su ma sun rike cazbi ma dukkan su kan rike cazbi duk wani abu na, na musulunci aka mukan yi amfani da shi a cikin wannan lokaci saboda haka a karshe dai ina kan nuna maka cewa al'amura na christianity wannan mun dade muna yin sa kuma gaskiya mun batar da mutane da dama mun shiga da su cikin wannan addini na christianity da dama ta hanyoyi daban-daban don wallahi ban san iya mutanen da suka karbi almasu ci dalilin mu ba ban sani ba gaskiya saboda duk inda muka je don gaskiya duk musulmi ya taso da nufin ko makabala da makamantan su haka to gaskiya in ka ji musulmi na yawo na neman kristo su yi makabala to wallahi mu dai mu yan bazata muna ganin shi ne kawai fanko don daga ji ya ka'ida na bible bai san shi ba kuma bai san musulunci cikakke ba don haka yana fitowa ne don wasar da mutane to amma a yan bazata inda a ce za mu tsaya da su so ɗaya ne kawai dan niyan zai zauna da wani mai makabala akwai lokacin da wani yana ce mashi Usaini Yusuf yana makabala to ya zo Bauchi lokacin ina Jos aka bani labarin yana neman ya hada fitar mutane fitana a Bauchi to nan ne ma zan ce na tashi musamman an tura ni Bauchi saboda shi to a lokacin inda na same shi ba zai ji daɗi ba because saboda eh, eh, Hausa yake ji bayan haka bai karanci musulunci ba abun da ya sani to Allah ya sa dai ban same shi ba har ni kuma tarkon musulunci ya kama ni na shiga addinin musulunci har yau bayan na musulunta ma ina ga da shekara guda muka sadu da shi a masallacin juma'a na zo sallah ya zo sallah aka ce mana ai ga Usaini na yanzu a cikin ayyukan na bazata lokacin da kai tare da su kuna shiga masallatai kuna shiga inda musulmai suke taruwa ko da suna ne ko daurin aure ko da wani taro ne na musulmai kun taba samun inda musulmai ko a masallaci suke zama suke tanadi yaya za su je su afka ma kiristoci ko kuma suna wani tanadi game da kiristocin Najeriya? Ah. Kun taba ji? Wallahi ba mu taba ji ba. To da a cikin haka din ba kwa zuwa ku gaya musu su shugabannin kan din musulman nan fa abubuwan da muke ga suke yi fa maganan addinin su ne kawai ba sa komai mu rabu da su. To ai abin da ya sa ba za mu yi haka ba. Hmm. Muna gane haka don gaskiya duk a irin yawaice a wace da na zagaya wallahi ban taba samun mutane suna nufin wani sharri da wani addini ba a daga cikin musulmai ban taba samun irin wayannan mutane. ka gane wani abu guda duk mutumin da ya kai matsayin reverend wallahi ya san addinin musulunci addini na gaskiya duk mutumin da ya kai matsayin reverend ya san addinin musulunci shine addinin gaskiya sai dai kawai ba zai bari ya komo ba saboda wani abu da guda biyu na farko shine ya sanya ita kanta addinin kirista an tsara ta ne akan fannin da za ka yi ka ci abinci ka fuskanci wannan tsarin ka ah ba annabi isa ne ka addinin kirista ba ba shi bane ba annabi isa ya kawo addinin kirista ba don haka zan shiga gonar wancan wannan maganar hmm. ba zan aje ta ana ba annabi isa ya kawo addinin kirista ba wanda ya kawo addinin kirista ya tsara ta ne ta hanyar da zaka yi kaci abinci dan zo in tabbatar da bayan dan maka bayani yadda wadda ya kawo addinin kirista a duniya din to hmm. saboda haka karkashin haka tun da an tsara ta ne saboda za a ci abinci to su ma fastocin suna bin ta ne kawai saboda su ci abinci don haka batun sanin cewa ga gaskiya can ai ah, ba wai lalle ne mutumin da ya san gaskiya yin imani da ita shi da shi ta ba sai wanda Allah shi ta da shi man ya hadin lafa ko wani gado to saboda haka wanda Allah shi ta da shi kawai shi ya shige wannan kenan fastoci sun san cewa yanzu gaba ɗayan kiristocin duniya sun yi na'am sun yadda a kan cewa annabi isa alaihi salam shi ya kawo wannan addini na kiristanci eh. to a zamanin annabi isa alaihi salam wa'azin da ya da shi wa'azi ne yayi na kiristanci ko kuma wa'azi ne yayi na wahayin da Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sa to <laughs> ka tambaye ni yadda kiristanci ya zo a takaice dai a cikin bible tun daga genesis zuwa malachi karshen tsohon alkawari kenan hmm. babu wani addini mai suna kiristanci Allah a cikin Bible bai ce ina da suna addini na shi da addinin kiristanci ba bai ce ina da wani addini mai suna kiristanci ba wannan kenan har kan haihuwan almasifu haihuwansa ya zo ne a cikin marta sura biyu lokacin da Yesu ya zo duniya gaba daya har ya soma wa'azi bai taba kiran Yahudawa su zo zuwa ga addinin Kirista ba bai san wani addini mai suna kiristanci ba har Yesu ya bar duniya bayan shekara talatin da uku babu wani addini mai suna kiristanci almajiran yesu guda goma sha biyun nan bayan ɗauke shi wanda qur'ani take kiransa hawariyawa bayan ɗauke shi zuwa sama ba su kira wasu mutane jama'a suka ce ku zo zuwa ga addinin kiristanci ba gama ba su wani addini mai suna kiristanci a bakin annabi isa alaihi salam ba don haka ba za su faɗa mutane wannan addini ba almajiransa goma sha biyu irin su siman bitrus shine babban almajirinsa daga shi sai andarawus abokinsa ne sai bartalamawus sai toma sai filibus sai tandawus sai zolotis sai yakubu da ya'yan zabadi sa'annan sai matta bayan mata sai eh, toma daga toma sai yaku da iskariyoti wa'annan su da majalansa goma sha biyu a zaman bayan annabi isa sun ci gaba da wa'azi amma ba tare da sun kira mutane zuwa ga addinin kirista ba addinin kirista an same shi ne bayan ɗauke annabi isa zuwa sama da shekara 63 aka samu mm-hmm. addinin kiristiyaniti a duniya da shekara 63 da ɗauki annabi Isa. bayan ɗauki annabi isa da shekara 63 aka samu wani addini mai suna kiristanci a duniya wanda aka samu addinin kiristanci a zamaninsa ko in ce wanda ya zo da addinin kiristanci a zamaninsa ko kuma wanda aka soma kiran kirista kirista a zamaninsa a lokacinsa da awansa kuma a zo zuwa ga kiristanci shine bulus paul paul kenan paul kenan shine bulus eh, bulus sunansa da sha'ulu gabanin hmm. eh, ya shiga cikin addinin kirista da can sunansa sha'ulu ne idan ka duba labaran sai na amalin rusula <coughs> so a takaice dai wato paul shine ya kirkiro christianity shine ya kirkiro ba annabi isa ba yanda da ka san haka kai imani da cewa bulus ne ya kirkiro addinin christianity shine shi bulus tarihinsa kafin ya kirkiro wannan christianity idan ka duba ayyukan manzani a amalin rusul larabci hmm. acts da turanci hmm. sura tara daga kan aya daya hmm. idan ka duba da ka gane wani irin aiki ne da Paul yake yi aikin da fol yake yi shine duk wanda ya imani da Allah na gaskiya da kan aya ɗayan kafa da karatu duk wanda ya yarda da Allah to bulus yakan je cikin haikali baitullah cikin Jerusalem kenan ya shiga cikin haikali cikin baitul mukaddis ya kamo waɗanda suka yi imani da Allah na gaskiya ya zo da su gaban malamai a taura mugayen malamai ya zo da su a daure suna ta shi aikin kenan kashe wanda ya imani da Allah aikin kenan to da ya ga lallai ya bi wannan hanya don ya raba wasu da imani da Allah bai cimma nasara ba sai ya ce to sai ya yi wata aiki na daban wata rana ya tashi daga ya tashi zai tafi Damascus hmm. wajen dun aikin da ya saba yi wajen hmm. kamo mutanen suka yi imani da Allah Ba hmm. kawo su gaban wani malami mai suna suka yafa da ya kama tafiya yana ci gaba da tafiya sai ya zama na cewa sai ya ce eh, eh, eh, bisa kudinta abin da shi ke magana ya ce sai ya ji an kira shi ya ji ana zai shawulu shawulu don me kake sananta mani wai sai yi tambaya ya ce wane ne kai wani tambayar mai masa magana in ji shi bulus hmm. ya ce wai sai na ji muryan ta ce mani ni ne yesu kiristi wanda kake tsanantawa hmm. a turanci wanda yake cewa so so why persecuted thou me Na. why kike hard against the pricks to kaga wannan why kike hard against the pricks na a king james version yana nan amma a revised standard version sai aka cire shi eh to wannan kuma shi ma wani aikinsa daban hmm. za mu zo wajen wannan wajen shi ma abin ya faru haka ke faruwa daban hmm. to amma lokacin da ya ji wannan kiran ya tambaya wane ne kai muryan ta ce masa ni ne Yesu kristi wanda kake sanantawa hmm. to a cewan Bulus a lokacin da hakan ya faru din ba shi ɗaya bane suna tafiya ya ce to idan ka duba ayyukan manzanni sura tara ɗin aya bakwai a amalin rusula kenan ya ce jama'an da suke tare da shi a lokacin da aka masa wannan magana din yace sun tsaya ne shiru suna jin muryan wanda ke masa magana din amma ba su ga komai ba kana ganewa to abin da ya faɗa ran kenan idan ka tashi ka duba wannan ayyukan manzanni din again sura ta ashirin da biyu kuma in ka je ka duba aya tara sai yace waɗannan da suke tare da shi din haske suka gani amma ba su ji muryan wanda ya masa magana ba kaga tun daga nan tukun da kan ya ce wa'yan jama'an da suke tafiya dimbaskar tare da shi eh. sun tsaya shiru suna jin murya ba su da kowa ba amma a can ayyukan manzanni sura ta ashirin da biyu aya tara ya ce wa'yanda suke tare da shi din haske suka gani amma ba su gaji murya ba shi yake faɗa shi yake faɗa wai kuma na bada labarin abin da ya faru ne wannan kenan hmm. sa'an nan a lokacin da aka masa maganan ya ce ya faɗi ya ce lokacin ne sai ya faɗi sai ya ji wata murya bayan ya ga hasken kenan sai ya faɗi ya ce ya faɗi shi kadai a inda ya ce ya faɗi shi kadai shi kawar kenan hmm. ya ce ya faɗi shi kadai ne in ka duba wannan ayyukan manzanni din a gen hmm. sura ta ashirin da biyu aya bakwai ya ce lokacin da ya faɗi shi ɗaya ya faɗi hmm. a lokacin in ka sake duba ayyukan manzanni din a gen sura ta ashirin da shida aya ta goma sha hudu sai ya ce sa'ad da dukkanmu muka faɗi kana ganewa mhm. nuna maka ma tukunni shi kansa bulus a labarin ma da ya bayar ya zama kiristan ma bata inganta ba tukun kafin ma a ce kirkiro na ne kuma shi ya bada labarin kanshi kuma shi yake bada labarin kuma labarin kan shi ne ko sabani yake ta bada wannan ikilafin a tsakani to kenan daga faduwan nashi dai a yadda yake bada tarihin kiran da wai Allah ya masa shine sai muryar ta ce to da ya tashi shine Maryam ta ce masa ya shiga cikin Damascus da ya samu wani mutum mai suna Hananiya Hananiya zai masa addu'a don ya makance idonsa zai bude ya shiga cikin Damascus ya masa Hananiya ya dibiya masa hannu sa'annan idonsa sun bude to bayan haka ne da ya shiga cikin Damascus ne ya bar Damascus ya tafi kasar Larabawa ya yi shekara biyu daga nan sai ya fara wa'azi na Yesu Kiristi Ubangiji ne to wallahi for din nan bulus sai da sai da sai da ya tafi ya tafi sai ya rubuta littafi littafi goma sha hudu a cikin bible tun daga kan romawa har kan ibraniyawa bulus ne ya rubuta rubutunsa ne kuma duk almajiran annabi isa wanda suka yi zamani da annabi isa ba almajirin da ya rubuta littafi uku ma a cikin wanda suka yi zamani da annabi isa amma shi paul sai da ya rubuta littafi goma sha hudu wannan kenan bayan ya rubuta littafi goma sha hudu paul ya zamanto daga cikin duk inda yake zuwa yi wa'azi a zamani ya samu wani mutum na mai suna Barnabas wanda suke tafiya wa'azin tare da shi duk ikkilisiyan da suka shiga sukan shiga ne domin su matsayi su da yadda dazu nake maka magana cewa an tsara Christianity ne a hanyar da za a samu kuɗi to shi kansa Paul akwai lokacin da ya tafi ya Makedoniya da ya tafi Makedoniya ya same su a cikin talauci amma dai talaucin ce masu su bayar domin za a kai masarkaka a Urshalima hmm. domin hidima masarkaka a Urshalima hmm. yace shi da kansa yake magana yace wallahi duk da suna cikin talauci amma sai da suka nemo suka kuma bayar bisa sakin hannu saboda haka wannan maganan ba wai yana bada labari na mutanen kwaranti in ka duba kwaranti ya ta biyu suwa takwas aya ɗaya. lokacin da ya tafi kwaranti yake ba da labarin mutanen kwaranti su kuma na sanar da su ne wai alherin ubangiji da ya a duniya duk da suke cikin talauci amma su sun bayar bisa sakin hannu saboda haka ke kiran su ma mutanen kwaranci su bayar bisa sakin hannu ina fatan kana ganewa oh. saboda haka shi bulus aikin da ya ci gaba da yi kenan wajen shiga ya karbi kudin mutane har ya zama na cewa an kama shi an jefa shi a kurkuku yana kurkukun ma yana aiko wasika a karbi kudi a wajen mutane aikin da bulus ya ci gaba da tsarawa kenan to bayan ya rubuta masa littafi goma sha biyar a cikin bible sha hudu kai in ka duba littafin kwarantiyawa ta biyu sura ɗaya aya sha bakwai sai yace abinda nake faɗi ba daga gurin ubangiji nake faɗi ba a'a yace abinda yake faɗi ba daga gurin ubangiji yake faɗi ba kuma bayan shi ya rubuta littattafai hmm. kuma yau kirista in ya ɗaga littafin sai ya ce maka ah, maganan al amma shi marubucin maganganun hmm. don an kira linjila mata da maku da lokacin hana wayannan su kawai shi linjila su ne gurin nan amma gaba daya a sabon alkawari tun da kan ayyukan manzanni banda ayyukan manzanni don ayyukan manzanni ba kun ne ya rubuta ba Luka mai magani shi ya rubuta ayyukan manzanni to amma tun da kan Romawa har kan Ibraniyawa gaba ɗayan sarbutun bulus ne wasikan bulus ne kawai da ya dinga yi saboda haka wannan Paul din nan a takaice ina tabbatar maka da cewa shi ne wanda ya batar da kiristoci yanzu har ya zama na cewa ba sa koya wa mutane tsantsan tauhidin Allah da tsantsan karantarwa annabi Isa da tsantsan koyarwar almajiransa suna karantar da mutane ne tsantsan abin da Bulus ya zo aje su akai wannan shine kawai saka to yanzu shi wannan fol din nan ka ce Korintiyawa ta biyu Sura sha ɗaya ya ce abubuwan da yake faɗan nan ba da umarnin Allah ba to da umarnin waye ito wannan wani abu ne wanda dama idan har ma kirista ya dun bulus in ya faɗi haka misali kafuri mutumin da ya kafirce ai bukatan sai ga ya kafirtar da wasu ne saboda haka bulus da ya kafirce ba gaskiya yake gaskiya bukatan sa ne ga ya kafirtar da mutane saboda haka bulus ya bi wannan tsari ya kuma tabbatar da cewa fa in ka bi tsarin da ya bi ba kar ka yi yaƙini kai kace kana maganan Allah ne don shi ba kansa ya ce ba magana ba da umarnin ubangiji ke faɗi ba kai kuma a yanzu dun ka bi shi ka tabbatar da cewa in ka ce maganganun bulus zaka bi kana bin abin da ba Allah ne yace ka yi ba shi ma bulus da ya rubuta da ya ce maka da umarnin Allah ya rubuta ba saboda haka wani abu ne wanda suke fata ce karara in zaka iya bi to ga tana don dama Allah ya halice ka ga gaskiya a gaban ka kuma ƙarya in ka ga ma ka bi gaskiya in ka ga ma ka bi ƙarya wato shi Paul din nan ya yi zamani ne da annabi isa ko dai fol bai taba zamani da annabi isa ba saboda fol bai taba ganin annabi isa ba tsakaninsa da annabi isa na ce maka shekara 63 ne fol bai daga cikin almajiran annabi isa bai taba ganin annabi isa ba saboda haka duk abubuwan da yake yi yana yin sa ne a bayan annabi isa alaihi salam wannan shine idan zaka tuna timoti ta farko sura biyar aya 23 inda paul yake cewa kada ku sha ruwa kaɗai ku ɗan haɗa shi da giya domin amfanin cikinku da kuma magunguna kuma na an ce a cikin babu an ce kuma kar a sha giya eh wannan wato shi ne na takaita maka bayanin da cewa shi Paul idan har ya zama na cewa za a bi tsarin da Paul ya bi yanzu misali annabi Isa alaihi salam ya ta mutane akan su bi shari'a su bi can ah, dokokin nan guda goma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yake annabi Musa da su to amma shi bulu da yazo ya hana ma bin shari'a ya ce don su ba su cancanci shari'a ba wanda kan jin shari'a ma hu zunubi bin suka cancanci shari'a bin bin shari'a saboda haka abin da yake shi shine a ka'idan shari'a dama kada a sha a cikin dokokin da Allah ba da Musa bisa ga in ka duba littafin lissafi sura ta kwashi da aya hudu Allah ya faɗa tun da kan aya biyu ya fara magana in Allah ya faɗa wa annabi Musa ka faɗa mai ‘yan Isra'ila idan suna son su zamanto masu tsarki su nisanci kansu daga ruwan anab ruwan anab ɗin nan shine giya amma Paul ya faɗa ma Timothy cikin littafin Timotheus ɗin sura 3 aya 23 aya ashirin sura 5 aya 23 da uku yace Eh, matimoti kada ka kara zama mai shan ruwa kawai amma kamar ruwan anab kaɗan saboda tumbinka ya tabbatar matimoti ya sha wannan giya din saboda haka shi na gaya ma cewa Paul duk abin da Allah yake cewa kada a yi shi to shi Paul na ce a yi ne duk abin da Allah yake cewa a yi shi Paul na ce kada a yi ne don haka shi yasa kaga cewa ai abin da yasa yake samun ikhlas tsakanin musulmi da kirista da tsanani a yanzu shine shi kirista abin da annabi isa ya ce ayi ba zai yi ba amma yakan iya yin abin da ne ya ce ayi wannan shine ka'ida din kawai eh maganan kan nan ya jawo ne zuwa timothy na farko sura biyu aya sha biyu inda shi paul yake gaya wa mutane akan cewa ni ban yi izini ga kowace mace ta koyas ba ko kuma mace ta zama mafificiya akan namiji eh, amma kuma yanzu sai ka waye gari ka ga cewa su matan suna da kungiya na kiɗa na waƙa na rawa eh, duk a cikin fitoci wannan nau'in sa shi ma daban domin abin da ya sa na baka wannan nau'in na baka nau'i ne a kwadanta ina maka bayani akan karkashin yadda shi Paul ya zo ya juyar da al'amarin mutane domin amma idan mun koma tsari irin abin da tsarin da annabi Isa ya zo da shi za mu ga cewa lallai za mu samu haƙiƙanin cewa eh Kirista a yanzu suna zaune ne a bisa koyarwan Paul ba suna zaune ne akan bisa koyarwan Annabi Isa alaihi salam ba domin idan muka dauka koyarwan Annabi Isa alaihi salam duk ga cikin koyarwansa ya nuna mu Kirista cewa lallai abu na farko shine su imani da Allah shi daya doka na farko kenan Kirista su imani da Allah shi kadai shi kuma ina ya samu wannan Allah ne ya gaya masa kuma tsarin imani da Allah shi kadai ya tabbata ga annabawa da yawa misali in ka samu shi annabi Dawud annabi Musa alayhi salam wanda Allah ya bashi dokoki guda goma annabi Musa ya ce ubangiji ya gaya masa cikin littafin fitowa daktar da turanci kuruci da Lahada Hausa sura ta 20 aya biyu Allah ya gaya masa ni ne ubangijinka wanda ya fito da kai daga ƙasar masar gidan bauta ba za ka yi wasu alloli ba koma bayan ni gama ni ubangiji allah ka mai kishi ne allah mai kishi ne ka gari dai kenan nasin ji wala taj'alu lillahi andadan ko wa alamu. kada ku sanya wa allah kishiya alhali kuna sanin shi ɗaya ne saboda haka allah na hana annabi musa da ya sanya wa allah kishiya a wajen bauta har yau idan ka duba ishaya sura ta arba'in da hudu aya shida ubangiji yana cewa ni ne ubangiji ni ne na fari ni ne na karshe banda ni kuma babu wani Allah wannan kenan idan ka sake duba ishaya sura ta arba'in da uku akan aya goma ubangiji ya tabbatar mana cewa shine Allah a gabansa babu wani Allah ha kuma a bayansa babu wani Allah ba za a taɓa samun wani Allah ba kuma shi kaɗai ne mai ikon ceto Allah ya sake tabbatar da haka don haka dauda da ya duka duk wa'annan suna nuna tauhidin Allah shi ɗaya ne dauda kansa da ya zo in ka duba zabura ta tamanin da tara da takwas aya ta shida tana cewa ku zo mu yi ruku'u mu yi sujada mu durkusa a gaban Allah mu wannan ya daidaita haka idan ka sake duba wannan tauhidi da dauda ya zo da shi isa ma da ya zo ya zo da wannan tauhidi din in ka duba zabura a littafin marko sura sha biyu aya ashirin da tara ya'yan Isra'ila sun tambayi annabi Isa wata doka ce ta fari Yesu kuwa ya ansa masu ya ce doka ta fari kenan ku jiya ku ya'yan Isra'ila ubangiji Allah mu ya sa kansa a ciki ubangiji ɗaya ne sai ku kaunaci ubangijinka da dukkan zuciyanka da dukkan karfinka da dukkan ranka ya sadar masu da cewa ubangiji Allah ɗaya ne kuma da yazo ya karfafa masu abin da annabi Musa ya zo ya da shi da cewa la tazun bis in ka duba mata sura 5 aya 17 la tazunnu an yaji ita li an kusan na Musa au anbiya iballi ukamme kada ku zato na zo ne in warware a taura ko abin da annabawa suka yi bal na zo ne domin na cika fa inni hakku akulu lakum gaskiya ni nake gaya muku ila an tazula sama'u wal adi la yazula harfu wahid aw ta wahida min namu sama da kasa za ta shude amma digo daya ko wasan yan a taura ba zai shuɗe ba wannan koyarwa ne da ya yi domin ya nuna musu ya zo ne ya cika abin da annabi Musa ya zo da shi sa'annan annabi Isa ya ci gaba da musu wata koyarwa wanda wannan koyarwan yana gaskata abinda da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ne yanzu misali ka ɗauka annabi annabi Isa alaihi salam yana cewa hakika kun ji an faɗa mu mutanen da ainu bil aini wa sinni bin sinni ma'ana ido maimakon ido hakori maimakon hakuri waɗannan dokoki ne wanda Allah ya bayar annabi Musa in ka duba littafin fitowa sura ta 21 da kan aya ta 23 Allah ya faɗa wa annabi Musa ya faɗa ma 'yan Isra'ila idan sun idan wani sabani ya kasance a cikin ƴan Isra'ila kai ya hukunta su ido maimakon ido hakori maimakon hakori kafa maimakon kafa lalas maimakon lalas don haka annabi Musa Isa anan a cikin mattadi hadisin da na tabbatar muku haka mata sura biyar da kan aya talatin da ɗaya ya tabbatar da cewa ya tabbatar maka da cewa ka tsaya akan waɗannan dokoki wanda annabi Musa alayhi salam ya zo da shi don akan aya ta 31 ya tabbatar da cewa eh akan maganan aure da kuma saki wanda shi kansa tsarin da ya bi wajen aure da tsarin da kiristoci suke bi akan aure idan ka duba za ka ji yadda al'amarin annabi isa alaihi salam ya warware abinda da su kiristoci suke yi sa'annan idan ka sake duba aya ta eh, sura ta talatin da aya ta talatin bakwai in ka duba littafin mattaɗin again zai tabbatar maka da cewa bari annabi Isa yake cewa yake cewa hakika kun ji an faɗa wa mutanen da la tazani kada ku zina wa amma ana fa aqulu lakum amma ni ina gaya muku ina man yanzuri ila al-imra'ati yashtahiha fakad zana biha fi kalbihi yace duk wanda ya kalli mace yayi sha'awanta wallahi yayi zina daga cikin zuciyarsa kaga wannan maganar da yake yi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda aka annabi Isa alaihi salam bisa ga koyarwansa wani koyarwa ce wadda idan ka bi shi wallahi ba abin abin da za ka samu face shari'a to amma karkashin cewa su kiristoci sun sauke abin da annabi isa yake yi har ya zamana za ka ga cewa sun zo majami'a din kamar yadda kake faɗi yanzu kamar yesu ya ce idan an shiga cikin majami'a to in ka zo za ka yi addu'a ka kulle kanka ma'ana ka sunkuya ka tabbatar da cewa za ka yi addu'a ne ka shiga cikin lallaki yace ka yi addu'a yace ce ka roki ubangijinka yace uba abaka allazi yara fi kafa'i ya alamu ma juna ilaihi qabla an tas'aluhu yace ubanka wanda ke gani a boye ya san bukatan ka tun kafin ka roke shi abinda annabi Isa ya fara kenan ah. to saboda haka ya nuna in za ka yi addu'a ka kawaita ka shiga cikin wani waje ka yi addu'a din sai ka roki ubangiji to amma idan ka duba a tsari shine a yanzu za ka kiristoci duk abin da suke yi sukan shiga cikin majami'a bayan sun shiga cikin majami'a farko akan bude a cikin majami'a ma tukun a ta akwai kungiyoyi na mawaka akwai sabon rai akwai zumuntan maza akwai zumuntan mata akwai zayo kowa kowa'in akwai kuma eh, sabon rai ne suna da kungiya irin na kiɗa kuma sukan yi wakoki daban-daban akan al'amarin Yesu Kiristi da kuma yakinin cewa a cikin wakan ana nuna wata ibada ne daga Allah wanda idan ka duba yanzu misali ka duba ka ga irin wakokin da akwai yadda yake akwai bible haka akwai littafin waka musamman wannan littafin waka duka sun same shi ne suke iya karantar da shi yanzu misali ka ɗauka kuma a wakan ba wani abu suke ba suna ƙarya ne wa annabi isa alaihi salam a cikin waka ɗin in ka duba nan ban wakan su akwai wata waka da daga tana cewa Yesu ne ya ba mu suna mu da mu ke bin sana, ya na ce da mu masuntan mutane, ya na so mu yi kokari da mutanen duniya, har mu jawo su gun Yesu mai ceto. To kaga a karkashin wannan waka ɗin, sun ne sun nuna cewa Yesu ne ya ba su wannan suna da suke binsa, ya ce da su masuntan mutane, saboda Allah ai su Kiristoci ne, yaushe Yesu ya taɓa ce su zama Kiristoci. babu shi a babu bai taba ce masu nisan kiristoci ba amma ga sun masa ƙarya da cewa shine ya ba su ya ba su sunan su da suke bin sa kaga wannan mene hmm. ka'ida suna karya ba annabi isa alaihi salam saboda kaga wannan waka ne annabi isa bai taba yin waka ba a zamanin sa kuma bai taba cewa ai me bai taba cewa ai waka ba hmm. kuma a ka'ida shine wa'annan kungiyoyi da nake magana na wakoki yaga in suka shiga sukan yi waka a wakan nan ma ba zama ake yi ba da wanda ya shekara 80 da wanda ya shekara 20 da mai shekara talatin duka kowa zai tashi bayan kowa zai tashi zai tsaya yana rawa suna ana kiɗa yana rawa ana kiɗa yana rawa ka yi tunani a nan shine annabi isa alaihi salatu da yake bai taɓa yin rawa ba wannan littafi ba tabbata da cewa annabi isa taɓa yin rawa ba annabi isa ya shiga majami'a ya koya zuwa bai taɓa yin kiɗa ba a bible din nan suna yin kiɗa hasali in ka duba habakun sura biyu aya ashirin ta ce ubangiji yana cikin masjidansa mai tsarki bari dukkan duniya ta yi shiru a gabansa in sun shiga gaban Allah ba sa yin shiru rawa suke yi da kida saboda haka kenan ina nuna maka a tsarin da annabi isa ya zo da shi na kiristanci da suke su suke fada a tsarin da suke bi na kiristoci na yanzu da tsarin da annabi isa ya zo da shi annabi isa eh, abin da ya zo da shi ya zo da musulunci ne kuma tsarin da ya bi inda za su bi da za su zama daga cikin musulmai saboda haka amma sun kawar da tsarin saboda tsarin da annabi isa ya zo da shi shine in shi da su bi ba za su samu komai a cikin majami'a ba ba za su tara mutane samu kuɗi ba saboda annabi Isa ce waye lokacin da shaitan yake masa ittala'i shaitan yake ta ka masa ziyara don dama Allah alkawarin kare shi abin da ya faɗa shine ba da abinci kaɗai mutum zai rayu ba sai da maganar Allah ma'ana akwai lokacin Bible ya tabbatar cewa akwai lokacin da shaitan ya kawata ma annabi Isa cewa to ka ga al'amarin duniya zan baka su zan baka komai amma ka yi sujada gare ni ma'ana ya jada ma shaitan ya sujada ga wani Allah shaitan ya ce ma Allah ka da ni shaitan domin a rubuce yake ka yi sujada ma Allah ubangijinka shi kyautawa saboda haka sai yace shi ya ce masa zan baka abubuwan duniyan nan gaba daya in eh, kama sujada jada. a eh, ya tabbatar masa cewa eh su sujada wa Allah ka shedan ya sake gaya masa cewa duk kirista ya san haka bayan Yesu ya gama azumin kwana arba'in ne kafin shedan ya fara masa wannan jarabawa wannan jarabawa ya ce to tun kai kai dan Allah ne eh to ai ka mai da duwatsun nan su zaman to gurasa da kana jin yunwa sai ka ce Yesu ya ce ba da abinci kadai mutum zai rayu ba sai da maganan Allah ba da abinci kadai mutum zai rayu ba sai da maganan Allah to dai wannan magana idan ba to ya tsaya cewa ba da abinci kadai mutum zai rayu ba sai da maganan sai da maganan Allah to kaga anan shi kuma fasto yana nuna cewa ba da maganan Allah mutum zai rayu ba sai da abinci fakat kawai shi don inda a ce sun tsaya akan haka Yesu yana koyarwa anan cewa shine ku tsaya ku karantu karantu a sanin yaya Allah yake yaya za ku gaya wa mutane Allah don su san Allah yaya za ku yi da sakon Allah da gaskiya ku tabbata ba ra'ayin ke faɗi ba idan kuka san Allah sani na gaskiya ko ka karantar da mutane karantarwa na gaskiya to daga bayan haka a cikin karantarwan za ku samu abin da za ku ci domin Allah ce kulu ku ci ko dayyibatan ma ku ci tsarkakekke abin da aka azirta ku saboda haka karshe ga shi annabi isa alaihi salam ya tabbatar ba da abinci kadai mutum zai sai magana Allah amma shi kuma a yau fasto kuma yesun da ya haka ya nuna cewa a matsayin mai karantarwa duk hanyar da za ka yi ka samu gaskiya don ya ce makiyayi mai kyau shi ke ba da ransa domin tumaki ma'ana kai a matsayin ka na malami dole ka ci gaba da inda gaskiya take inda za ka tabbatar ga yadda Allah ya aje mutane sai ka je ka nemi maganan Allah din domin ka nuna wa mutane to amma a yau kirista za ka ganin cewa yana zaune bayi da tunanin komai sai ran lahadi ya tara masa baiko ya je amfani da shi za ka gani an ce makiyayi mai kyau shi ke da ransa domin tumaki za ka ga daga cikin masu zuwa church din wani mataran da zai ci ma babu amma yakan zo amma shi pastor din wanda yake kokarin karantar da shi za ga ya iya shan shayi da safe a gidansa maimakon kuma an ce yayi mai kyau shi ke da ransa domin tumaki kuma kaga ka'ida shine in tabbatar maka duk abin da suke bi ba suna yi a tsarin annabi isa ba yanzu za ka ga cewa wannan lahadi inda za su zo ikkilisiya ne ran lahadi suka rika domin su zo bayan church a ranar lahadi wanda in ka duba a tsarin gaba daya annabi isa alaihi salam bai ce a je church ran lahadi ba bai kuma ce kirista ya tafi cewar lahadi ba a zamaninsa bai riki ranar lahadi ya tafi ranar zuwa ba a'a almajiransa bayan shi ba su riki ranar lahadi zuwa shine rana musamman da zuwa ba kuma ba a ce mu kirista kamar yadda musulmi suka kira ranar juma'a a kwadanto abinda Allah ya gaya musu a cikin littafin su wannan suna da dalili saboda Allah ne ya gaya musu amma kirista ba Allah ne ya gaya masa ya rikira lahadi ya zama ranar zuwa ba yana zuwa ne kawai saboda ya tashi eh, ya ga kawai ya kamata ya sanya rana tun da musulmi da ranar suke zuwa ikkilisiya su ma ya kamata su samu wata rana na musamman suna zuwa ikkilisiya shi nan kawai suka rikira lahadi a ranar zaka ga in kana son ka je aikin da ka samu abinci ma an ce maka ranar ba aiki Allah ya hana aiki kaga an yi karya wa Allah a cikin bible din nan gaba daya ba inda aka ce aje sauran lahadi to wato wannan lahadi kenan kaga musulmai an keɓanta musu rana ranar juma'a yanzu a takaici dai bible yana kunshe da maganganun paul da maganganun annabi isa da kuma maganganu wasu annabawa kamar su annabi dauda da makacinsu a tsohon alkawari to abin ke tafiya a nan shine yana da kyau kirista ma ba ma musulmi ba hmm. kirista ya gane cewa menene linjila ba akwai bukatan haka ya kuma gane cewa menene a taura akwai bukatan haka ya gane menene zabura yadda za mu fahimci haka shine idan ka ɗauka zabura wanda Allah ba da annabi dauda alaihi salam shine dauda yawa wa'azi da shi a taura da Allah ba da annabi Musa alaihi salam shine da taura shi da wanda annabi Musa yayi wa'azi da shi to amma matsalan shine a yau menene injila linjila din nan ita ce matta da markus da luka da yohana ta tafi guda hudu kawai su ne kawai ake kiransu linjila kuma wannan littafi guda hudu idan an ce annabi isa ya yi magana a babin din nan gaba daya to a cikin wa'annan sura guda hudu ɗin nan kawai da aka samu magana shi duk bible na cikin bible gaba daya ba wata sura da za ta tabbatar cewa ga magana annabi isa a ciki dan in ka ɗauka mata da muku da zaka hana shi ne linjila kawai Sa'an nan daga kan ayyukan manzanni har kan revelation wuya ta yohana karshen babu kenan duka ba magana annabi isa a ciki haka daga can genesis farawa zuwa kan malaci karshen sama da kenan duka ba magana annabi isa a ciki amma yana littafi kudu a cikin sa a da. injila da marku da luka da yohana su da kawai injila oh. Sa'an nan kuma linjila yin nan ba guda hudu ne kamar yadda na lissafi yanzu linjila kwaya ɗaya ne waɗannan su mata da marku da luka da yohana wasu mutane ne waɗanda dukansu wai kowa na kokarin ya rubuta linjila na almasihu wadda Allah ba da almasihu ya wa'azi shi ne mata ya rubuta nasa markus ya rubuta nasa amma linjilan markus aka soma rubuta rubuta dare mata ya zo rubuta nashi luka ya rubuta nashi sa'anan yohana ya rubuta nashi to duka idan ka aje wa'annan ninjiloli na wa'annan mutane sai ka samu abin da matta ya faɗi nashi daban abin da luka ya faɗi nashi daban abubuwan da markus yake magana shi ma daban abubuwan da yohana yake magana sai ka samu shi ma daban wai kuma duka ana son a cire abu ɗaya ne shine linjila na annabi isa kuma wai duka wa'annan mutane marubuta ne kuma duka abin da suke rubuta suna rubuta linjila ne amma yanzu kirista sai ya ɗauka kamar linjilan guda hudu ne bayan kuma annabi isa shi ɗaya ne littafinsa kuma ita ce kawai linjila linjilan kuma kwaya ɗaya ce marubuta ne suka zama hudu wadda kuma duka suna sun wasu rubuta abu ɗaya ne yasa in ka duba abinda mata ya rubuta daban sai ka samu aya abinda mata ya rubuta ba ta nan ma gaba ɗayanta a cikin littafin da Yohana yake ko kwaya ɗaya ba za ka samu kamanta ba saboda haka amma kirista rashin sanin menene linjila wannan al'amarin fikira na shi ba ta zuwa kan wannan tunaninsa ba ta zuwa kan wannan kuma dalilin da ya sa kawai babu abin shi ne matsalan babu karatu bai yi karatu ba kirta bai yi karatu ba yanzu misali a turance za ka ga an rubuta the gospel shi dama gospel din injila ne mhm. sai ka eh, good news za ka an ce the gospel according to St. Mark the gospel according to St. Matthew the gospel according to St. Luke the gospel according to St. John me yasa suke sawa according to din nan eh, ibn kenan wato ba ma Markus ne ko Matthew ko Luka ko Yohana ne suka rubuta ba wani ne ya rubuta a maimakon su kenan to a yanda zaka gane haka bari mu baka wani tarihi shi mata tukunna shi ne mai gidan farko ko hmm. mata na daga cikin almajiran almasihu shi amma idan ka lura dun kasan tarihinsa yadda aka yi ya zama almajiran almasihun ma wani abu ne wani abin dubawa tarihinsa na cikin mata sura tara aya tara ya ce wai wata rana yesu yana wucewa sai ya ga wani mutum shi mattan ke faɗa fa tunda shi ne marubucin wai sai ya ga wani mutum mai suna matta sai ya ce masa ka biyo ni sai mattan ya tashi ya ci gaba da binsa ruwa mata sura tara aya tara wata rana idan a ce shi mattan shi ne marubucin tabbas kuma shi ne ke son ya bada jama'a labari a cikin wannan jira nasa mm. ya rubuta cewa wata rana Yesu yana wucewa sai ya ganni nimarta ina zaune ina karban haraji sai ya ce me in biyo shi sai na tashi na cigaba da ya cigaba amma in ka zo sai ka samu kaman wani ne daban yake magana din wata rana Yesu yana wucewa sai ya ga eh, wani mutum mai suna mata nan sai ya ce ya biyo shi sai mattan ya tashi ya cigaba da binsa kuma an ce mattan shi ne marubucin mattan wannan abin baka yi wuta kenan Don da haka a takaice wato malam rashin karatu yakan sa mutane da dama sukan shiga cikin wani hali wanda ba su fahimce shi ba su kuma su nitsi a ciki sai su ga kamar cikin kuma shine gaskiya don inda kiristiyanci gaskiya ne malam da ba abin da zai samu barshi tunda duk abin da muke samu a can ba a yanzu ba abin da muke samu inda na al'amari rayuwa duniya ne ba abin da muke samu mukan ci da kyar da mu sha da kyar amma a can a lokacin duk wani abin da muke ciki jama'a ne mata ne masu tara mana kuɗi mutane ne masu tara mana kuɗi dole in mun zo mun same ka mu rubuta me zaka yi domin bishara ya ci gaba dole ka kawo kuɗi wannan wani aiki ne wanda mun ci mun sha a karkashin sa kuma wani abu ne wanda shi a gaskiya fi sabilillahi kiristoci yana da kyau su yi tunani a karkashin wayannan al'amari ta yanzu misalin eh, gospel na luka na sura ɗaya aya ɗaya yake cewa ni ma na ga yana da kyau ya cancanta bisa ga sabida kuma na ga mutane suna rubutawa ni ma na ya kamata in rubuta ai shi kamar yanzu wannan shi ma wahayi ne ko kuma ra'ayin kansa ne yanzu zai rubuta a'a ai a ka'ida na gaya ma cewa luka baya daga cikin almajiran annabi isa shi ma mm-hmm. shi ma luka ba almajiran annabi isa bane ko da ka duk abin da luka zai fara gami ga annabi isa shi ma kansa ya cewa sai da ya karya amma ba shi ba almajiran annabi isa bane ko saboda haka yana da kyau kirista ya zama mai karatu don karatu kawai shine zai warware maka dukkan wa'in al'amura ni abin da kawai nake kiran ku kenan karatu domin duk abin da zamu fada zaka fada yanzu idan shi mai bi ne to fa in yaje bi din da yake ranar lahadi ana karanta aya ɗaya shine karatun farko sai a fatto ko koba ya zauna sai a tada kida a karɓi ku inda jinjiri a kawo shi gaba a yi bayarwa saboda shi wata mata ta kawo jinjirinta ta haihu a yi bayarwa saboda shi a tara kuɗi a yi bayarwa yadda a tara kuɗi a tsarkake aure a tara kuɗi to wannan abin da aka sani a zuwa ta ce a ja wata aya a yi karatu na biyu shikenan to shi ke karanta babu littattafin waka za a ga mace ta yi kayan littafin waka ta shiga cikin majami'a ba abin da za su yi banda wakoki ana ce ma yan kwaya bayan an tashi sama in an je da su tsaya karkashin alarshin Allah da su yi waka ma Allah da su zama masu wakan Allah saboda haka su gaba da wakoki a duniya in sun je canja kamar mala'iku su cigaba gaba da waka ma Allah karkashin haka suna ganin su mawakan Allah ne saboda haka in sun je church da su ga kungiya kungiya ko akan hanya za ka suna tafiya wai ruhu ya bishe ta tana waka ƴaƴan su tashi da waka su su tashi da waka in annabi isa waka ya zo yi ba a san ma menene injila annabawan Allah gaba da yan waku gida zo su yi ba sai duka kowa ya tashi zama mawaki ba saboda ka addini na bauta wa Allah in waka Allah yake so me Allah yi da kai kaga suna ta lankwasa murya kamar jare in ka duba ka gani in Allah waka me Allah yi da ku ga sun saye ba su fi tsuntsaye Allah ya kan zaki murya ba to amma duka sun da zuta a cikin waka suna ga wakan wai shine bauta wanda kuma a gaskiya fi sabilillahi ka kwatanta misali kida da waka kawai ka dauki kida ka me ga gaban mahaifinka kana bugawa kana yaba sunansa kana bugawa kana in mahaifinka mutumin kwarai ne zagin ka zai yi kore ka da bulala balle ka ce zaka je gaban Allah to yanzu in za mu dubi ayyukan manzanni sura biyu aya ta ashirin da biyu inda ake canabi sai ke cewa ku mutanen isra'ila ku ji wannan zance ni jesus daga Nazaret ni mutum ne wanda allah ubangiji ya bani ayyukan da nake aikata muku wayannan abubuwan ba yi na bane a cikin ku nake yi da da bisa yardan ubangiji amma kuma suka ce shi jizo din shi Allah ne to wa yake sa shi wannan maganan cewa Jesus Allah ne wani abu ne wadda makasudin haka shine rashin karatu kana ga jin na karfafa magana rashin karatu saboda eh. rashin karatun nan ba zan bar shi a baya ba because saboda ni na riga na sani cewa yanzu duk akwai duk abin da zamu faɗa misali a lokacin da nake wa'azi a gaskiya lokacin da nake wa'azi na Christianity a gaskiya ni kaina wani lokacin idan jama'a wata bai kuma bayan an yi shi a matsayin wa'azi har abin yanzu yana bani dariya karkashin abu saboda ina da yakinin kawai cewa mutane na rashin ilimi na rashin sanin menene Bible ya karantarwa wannan shine kawai saboda haka duk wanda kaje ta maka Yesu Allah ne to shi kansa akwai bukatar ya san waye Allah bai san Allah ba kwata kwata tukunna ballantana ya san menene aikin Allah don sai ka san Allah kafin ka san wani irin aiki ne irin aikin Allah sai ka san Allah tukun kafin ka san waye annabi sai ka san Allah tukun kafin ka san waye manzo sai ka san Allah kafin ka san daga ina manzon ya fito don haka akwai bukatar Kirista ya san Allah Kirista ya ɗauki cewa Allah yana da baki yana da hanci yana da kafa yana tafiya yana kashi yana fisari yana bacci yana tashi yana jin yunwa dukkan da kirista ya ɗauki Allah kenan Allah kuma laisa ka mithli shay'in bai misali da kowane irin abu yaya zaka gane cewa kirista ya ɗauki Allah mutum ne according to in ka duba Genesis farawa sura ɗaya aya ashirin da shida ta ce lokacin da Allah zai halicci Adamu sai ya ce bari mu yi mutum a cikin kamanin mu cikin suran mu saboda haka aka halice Adamu